ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ka tuna lokacin da za mu gusar da duwatsu daga gurabensu sai ka ga ƙasa a fili saboda gushewar abubuwan da suke kanta na duwatsu da bishiyoyi da gini kuma za mu tara halittu gaba ɗayansu babu wani wanda za mu bar shi face sai mun tayar da shi